أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمي مساء البركة mahalarta wannan majalisi mai albarka majalisin babanmu malaminmu a sheik a doktor abubakar gero azungu allah ya gafarta masa Allah ka jiƙan malam Allah ka ba shi aljanna wanda alhamdulillah mun samu haduwa da da malamanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da eldas namu da tijai da matasanmu da sauran bayan Allah ke jinmu a gidajensu mu ne muku sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu dama mu sake haɗuwa yau watan musulunci na goma sha shidda sha shidda ko sha bakwai sha shidda ko sha shidda ga watan al-muharram hijira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1448 wanda ya yi daidai da yau muna ɗaya ga watan bakwai miladiyar shekara 2026 wanda alhamdulillahi yau insha Allah za mu ɗora kafu daga inda muka tsaya sosai Qur'an muna ƙara addu'a ga mai wannan majalisi Sheikh Dr. Abubakar Giro Allah ya gafarta masa Allah kai masa rahama Allah ka sa malin ya huta sauran malaman mu duka muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu mu da kenan muna ta iya abinda muka iya Allah ka taimaka mana Allah ka rika hannunmu Allah ka haska mana Allah ka sani mu iya ba Allah ka iya mana ta zama gatin mu ya ubangiji a insha Allah ta'ala karatun da muka gaba ɗaya gabata wancan sati mun kwana suratul furqan aya 44 yau za mu tashi aya 45 insha Allah karmaka Allah bismillah Allah ta ala rabbika kayfa madda illa wa uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana magana a kan mutane suke biyar son rai ha aka siffanta son rai kan mai bauta wani Allah mutum ya bar shari'a ya kama son yana biyar sa ya bar dalilai na shari'a abinda Allah ya gwadi ya bi son rai ne Allah ya yi bayanin waɗannan mutane zai da ka so kai ka shiga da su ba baka iya ba bi da kake so ka karanta musu nassi na Qur'ani da hadisi ba su gane ba hankalin su bai gwada musu abin da adalai bale sai aikata shi sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani akan ayoyi masu gwada akwai Allah masu gwada kadai ta Allah wadda kusin sarki sai Allah ta'ala ya ce alam tara Allah ya ce baka gani ba ya rasulullah ko ya kai misali ba kai kallo ba ila rabbika zuwa ga ubangijinka sai fa madda zilla yadda Allah ba dokokin sarki ya shimfida inuwa madda zilla ya shimfida inuwa ga tanan alam tanzu ila badi'i sun'illahi wa qudratihi kayfa ta'ala zilla ba kai kallo zuwa ga kyawawan sana'a ta Allah yadda gano ta'ala ya shimfida inuwa ga tanan a shi na mana ya ce in ba don inuwa ba da zahir rana ya ƙone ɗan adam da ya gurbata ne rayuwa ba zai iya rayuwa babu inuwa ba shi yasa Allah ɗaukacin sarki sai ya kawo inuwa don ya gwada ma iko na Allah maɗaukakin ɗaukacin. walau a da Allah ya ga dama ladda alahu sakinan da ya sanya inuwa ta zama da'iman sabitan fi makamin wahid la yazulu wa la yatahawwalu anhu da Allah ya sanya inuwa ta zama permanent ba ta dagawa ba ta canzawa ba ta juyawa walakin bi qudratihi yantaqilu ya yanquluhu min makan ila makan wa min jihatin ila jihatin sai da kudura ta Allah madaukakin sarki sai Allah ya dauke inuwa ya maishe ta kaga da sahi inuwa tana gabas jima ka ta dawo yau rana in ta hito sai ga inuwa ta canza shi yasa in ka dibi iko na Allah ta'ala shi ka sa inuwa ta canza shi yasa kana ganin yace ɗan adam ma inuwa ta ya tafayyu bilalu an al-yamin wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun daga cikin iko na Allah sai zan inuwa ɗan adam tana komawa dama ta koma hagu tana mai sujuda ga Allah madaukakin sarki sai ce walakin walakin nahu bi qudratihi yanquluhu min makan ila ila ila makan da kudura ta Allah madaukakin sarki sai dok inuwa daga wani wuri kuma wani wuri daga gabas kuma yamma fasaratan yakunu jihatul mashriq fasaratan ga inuwa ta kuma gehen gabas wasaratan jihatul maghrib wani lokacin sai ga inuwa ta kuma gehen yamma wa ukhra min amam aw khalf wata sai ga inuwa tana gaba wata inuwa tana baya duka wanda iko na Allah ne thumma ja'alna ash-shamsa min muka sanya rana alaihi akan inuwa dalilin zama wato dalili akan cewa akwai akwai inuwa ba ga gane inuwa akwai sira ta to domin in alfin cikin dare ake babu rana cikin inuwa ake gaba ɗaya sau da rana ba ta amma daga ta hudo kuma sai ga inuwa ta fara jayewa inuwa tana jayewa tana jayewa sai awa ga inuwa ta ɓace ga ɗaya shi yasa wata aya Allah ba ta hukin sarki yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum madaukakin zurke ce kul ara'aytum kace ku ba labari ku labarta min in ji alallahu alaikum laila in Allah ya sanya muku dare salmadan ya zan ha abada zagege kullum dare na ake ila yau ya qiyamati har zuwa tashin kiyama babu rana ko guda man ilahu wani wani abin bauta ne ghairullahi wanda ba Allah ba ya atikum bi diya wanda zai kawo ku haske sai Allah ya ce afala tasma'un shin ba ku duniya in Allah ya madaukaki zai kawo haske ba zai kawo shi yana cikin dare babu rana wa zai iya kawo haske babu wannan tawhid da da magana ta gaske ko ba tuyi wala bai iya kawo haske in Allah bai kawo haske rana ba ya sake ta kul ara'aytum in ja'a Allah alaikum an-nahara sarmadan ara ara'aytum in ja'a Allah alaikum nahara afala tubsiru Allah kin sarki sai kul ara'aytum kace ku bani labari kulabar ta mini inji Allahu alaikumun nahara sarmadan idan Allah ya sanya muku yini ya zama zagegi har abada ila yawmil qiyamati har zuwa tashin qiyama kullum ki haske man ilahu gairullahi wa abin bauta wanda ba Allah ba ya atikum bilailin taskuruna fihi wani zo muku da dare wani za ku samu wato hutu a cikinsa sai Allah ya ce afala sun sun shi ba ku gani sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu Allah maɗaukacin sarki ya wa min rahamati na daga cikin rahama ta Allah an ja'ala kuma laila Allah ya sanya muku dare wannan haka da kuma yini litaskunu fi dan ku samu natsuwa cikin dare in dare kowa sai ya kwanta ya huta wali tabtaku kuma domin ku nemi fadli daga fal Allah ya ratayi wala allakum tashkurun domin ku godiya ga Allah yana kaga duk mai hankali Allah ta'ala da ya dare da yini da daddare kowa sai ya samu inda ya kwanta dan rana ta yi kowa hito zuwa neman abinci wannan rahama ce daga Allah madaukakin sarki Allah mun gode maka shi ne Allah madaukakin sarki ce sun maja'alna shamsa alaihi dalila sannan muka sanya hitowar rana ya zama dalili akan samu inuwa dan shi wani bai kwaso akwai inuwa ba kuma rana ta hito ba amma rana kawai sai ga inuwa ta fara ɓacewa ta fara jayewa kenan ya gudu sana nan akwai ciki. Allah ce sun muka babba ku ilaina sun muka sake riƙi inuwa zuwa gare mu ƙabzan yasiran kamu kamun ne a hankali a hankali a zalna hada zilla shai an fashe a zamu dinga gusar da wannan inuwa kaɗan kaɗan wa ƙalilan ƙalilan la dufatun wahida kaɗan kaɗan Allah ke jaye inuwa ba wai lokaci guda Taki guda Allah ke jaye inuwa ba a rana na ƙara hitowa inuwa na ƙara jayewa rana ƙara hitowa inuwa na ƙara jayewa ha aka inuwa ta yi tsaka sai ga inuwa ta ɓoye gaba ɗaya sai ta ta sai ga inuwa ta fara hitowa ta yi gabas wannan alama ne cewa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne قال ابن عباس عبد الله بن عباس من وقت طلوع الفجر ila waqti lubi shams azillu ita inuwa tun daga fitowar alfijir ana cikin inuwa ne har zuwa lokacin fitowar rana malaman tafsiri suka ce azillu huwa al-amr mutawassit bayna ad-dawi al-khalis wa dhulmati al-khalis ita inuwa wani al'amari ne tsakatsakiya tsakanin haske tsintsa da kuma duhu tsintsa na aka samu inuwa وهو يحدث على وجه الأرض منبسطا فيما بين الظهور الفجر إلى طلوع الشمس كما إنوى تنا فارواني أكون هسك أساء ذات الشنفدي أكان فتوى الفيزوى فتوى رانا ذاها قال تنا تنا جاي إنوى رانا فتوى إنوى تنا جاي to inuwa iko ya daga cikin iko na Allah madaukakin sarki Allah mana roƙon ba mu ikon gane ayoyinka ayoyin Allah suna da yawa inuwa ma aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda kuke fadi Allah ka babu ikon gane da fa sai Allah ba kuke sarki madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan Allah shi ne wanda ya sanya muku dare ya zama hutu gare ku dare hutu ne ga bawa shi yasa aka ce bahaushe yake cewa dare mahuta bawa rana faɗi mahuta huwa subhanahu allazi ja'ala lakum al-layla kal libasi yasurukum bi zalami Allah su subhanahu wa shi ne wanda ya sanya muku dare kamar fura gare ku da duhun sa yi shigo suka ga mutum ya shige gida ya ɗabe kayan ya aji kamar ya suru kuma libasu kamar yadda sura take fita ku bizinati imamu babari ya ce Allah ya siffanta dare da sutura tashbihan saboda kamantawa min haisu ya suru ashiya yayin da za a ga dare na rufe abubuwa dama wasu abubuwa da dare ba a ganin su in dare sai ga abubuwa da yawa a rufe su fasara lahum kusan na bihi kama ya yasruna bisiyabi ya suna. saboda haka mutane suna samun sutura inda yayi shi yasa in mutum ya shige gare da daddare ba a son a sallama wai da daddare sai an yi ne mai izini ko ɗakin ka kake yaran ba su ga wurin da daddare sai sun nemi izini saboda wannan lokacin mutum na aji kayan za ka ɗaya tuwayi ka tube duk mai hankali ranka tube gidanka ba zai ga lihinka ba sau dare na wani mutum inda za a ce a ɗauku ma sifa sai da daddare gida ne sai ka ce ba shi na ba saboda so da ya ɗaya kayan ne sha iska shi ne allah maɗaukakin sarki ce wa huwan lardi da allah kuma laila libasan allah shi ne wanda ya siya muku dare zama sutura wannan masu batin kuma Allah ya sanya bacci ya zama hutu gare ku waje alannau hatan li'abdaniku kuma Allah ya sanya bacci ya zama hutu ga jikinku din ka baya kuma na amalikum saboda kun yanke daga ayyuka ba ku ayyuka ayyuka sun yanke idan mutum ya kwanta sai ga ya samu hutu kwanan dare ya hide ba gajiya bisa kwana rana saboda rana akwai zahi amma haka da daddare komi ya riga ya lafa tana ganin in mutum ya kwanta ya samu barci isasshe ko da ya sai ya kuma gobe sai tashi kuma zuwa daji idan wani aiki mutum ka yi na wahala in dare ya yi wanka ya kwanta ya samu barci sai kaga gobe kuma ya ji ƙarfi ya sake komawa to Allah ya sanya dare ya zama sufura sannan barci shi kuma ya zama hutu ga bil'adama Allah mun gode maka shi yasa akwai wasu mutane da ba su fara akwai wani bawan Allah cikin magabata ya roƙi Allah Allah ina son yadda kaka gwada min dare haka kwaji gwada min yini Allah gwada min dare haka ban Allah ka ɗaya yin kwana cikin daga baki ɗaya ya roƙi Allah ya tsere bacci gaba ɗaya zan bai kwana duka bale ya dame shi yana son kawai dinga wuta ma Allah in dare da saboda ka bacci hutu ne shi yasa annabi ya zargi wasu sahabbai wanda ya ce shi wallahi zai kwana dare ya daukan maka ne alƙawli ba zai kwana dare ba shi ko wani yace ya dauki alƙawli ba zai yi aure ba shi ko wani yace ya dauki alƙawli zai ci gaba da azumi duk ne, bai kuma ta abinci da sahi manzon Allah da ya zo ya ce antumul ladina kulcin kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza da kaza suka ce iya eh, rasulullah manzon Allah ya ce amma ana amma ni ya yace wallahi ana akhshakum lillahi wa taqakum lahu na yi ku tsoron Allah na yi ku kiyaye dokokin Allah amma ana ni anamu wa usalli sannan wa a atazawwajun nisa ni ina yin bacci kuma ina tashi in sallah sannan wa asumu wa ufdiru ina azumi kuma ina cin abinci famar ragiba a sunnati falaisa minni to wanda ya kaba ga sunnati bai tare da ni saboda ka wannan da ya so ya halla kai ne Allah wa da kuma manzo Allah ya mai wa'azi kene wa musulmi kuna ganin cewa shari'a mutunci ba su a wahal da mutum in dare ka tiya kwanta ka huta wannan shine tsari ne Allah ya wace kin dan adam ina son hutu sai ya ji ya kwanta kana ganin ko mara lahiya in ya samu yayi bacci to alhamdulillah saboda cikin bacci akwai hutu Allah maɗaukacin sarki ya sanya akwai hutu cikin bacci Allah ka taimaka mana da ya ce wa ja'alar nahara nushura kuma Allah ya sanya yini wato lokacin ne yaɗuwar mutane wurin nema abinci waktan lintasharin nasu fihi lima ashihim lima ayitihim lokaci ne na yaɗuwar mutane domin nema abincinsu wa makasibihim wa asbab rizqihim musawba na arzikin saboda haka mutane in rana ta yi mutum ya tashi ce ne mai abinci wani sai ga yayi daji wani yayi office wani yayi kasuwa wani za ka ga aiki daban-daban kowa rana ta ba shi aiki saboda haka Allah madaukakin sarki akwai hikima gare da yi mana wannan Allah mun gode maka gaba sai Allah madaukakin sarki Mm. ta'ala yace wa huwa allazi arsala riyaha Allah shine wanda ya aiko iska busran dai zama yana albishir yana bushara baina da rahmatin gabanin zuwa rahmatin shine gabanin zuwa rahmatin shi yasa daga cikin hikima ta Allah in za a ruwan sama sai ai muku alamomi da muku albishir kaga an hawa wani iska mai daɗi ana kwashe kayan kwashe kayan ku lokacin ga hadari nan ana yi maka albishin cewa ruwan sama za a yi za a ga wani sama jin daɗi ruwan da aka yi ma lemewa ya kai cewa ga sabbin wa'anci sai ya tudda ruwan da aka rai saboda cewa ga ruwan sabbi zuwa wanda ya shanya ya kwashe wanda an nesa yi gida shi yasa kana ganin ko salloli ma ana son a game salloli ko ya kwashe gida saboda ba a son a yi ruwan sama sun je gida wallahi malar ruwan sama da ka gani abubuwa a cikin su da yawa akwai wani basara ke da muka je gidan shi wata rana ya ce yana cikin gida aka yi ruwan sama masu ƙarfi masu nauyi sai ya ga falo yana cika da ruwa sai mamaki a aka hankali ina na ruwan kai ko da ya to hilin gida ko yana cika da ruwa sai ya ta mamaki a aka hankali malam da ya kama kai sai ya ce ke bayar sai wajen hanyar ruwa ko da aka ce hanyar ruwa a ce bokiti na ya gangaro sai ce liƙi hanyar ruwa ba su wucewa shi ke na ruwa sai gida ya cika da ruwa a falo ne ga ruwa suna shiga ni ke na ruwan da aka yi eh, bayan wa'yan wani bulo ya ɗage ruwa suka dinga shigowa suka cika baranda suka shiga ɗage da yawa daga cikin lafiyar sun jiki da yawa daga cikin kayana sun jiki waɗanda a ƙasa to shi yasa aka son in ana ruwan san mutum na gida shi yasa ga aka ce in haɗar ya taso mutum ya gida don mu saboda gidan nan na da muhimmanci mutum na kuma ba gaskiya ba shi na Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmat Allah shine wanda ya aika iska malamai suka ce akwai mai tsakanin ar-riyahu war-rihu idan aka ce riya ana nufin iska wanda rahama a ciki ne shi riya wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yadi rahmah amma idan yace wa arsalna riha to riha iska na wanda babu rahama cikin shi iska na fau wanda na iya zuwa da azaba ko ya zo da bala'i cikin shi shi yasa in ka dibi suratul ahqaf Allah maɗaukacin sarki na magana a kan adawa yace bal huwa masta ajaltum bihi bal huwa masta ajaltum hmm. bihi تدمر كل شيء بأمر ربنا تدمر كل شيء madaukakin sarki na magana akan isa adawa da suka yi abin da bai dace ba suka nemi a kawo musu bala'i ran nan sai aka shaye hadari gabar tun da sa'i suka ji kai haza arzin mumfiruna ai wannan hadari ne mai shayar da ruwa sai ce bal wallahi wanga ba hadari ne mai shayar da ruwa ba rihun iska na bala'i fiha azabun alim ko cikin shi akwai azaba mai radadi tsaye da da iska ya taso su don miru kulla ta yin bi rabbiya yana daka ki duk wani abu da umarnin ubangijin fa asbahu suka waye gari la yura ba a ganin komai illa masakin su gidajen su kawai an riga an gama da su kazalika na dal qawm mujrimin kuma ga mun saka mutanen al-mujrimin wa kulli saboda haka su adawa iska aka izo musu Allah ya ce rihun iska saboda kariya ana nihin iska wanda ke dauke da rahama shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce wa arsalar riyaha Allah ya ce muka aiko iska lawaƙiha yana barbarar juna kamar yadda sosu abin da fasul hijira ta faɗa wanda zai shayar da ruwa kenan da shi yasa Allah maɗaukacin sarki da hikima ta yi sai dinga iska na bugawa ana kwashe kayan ku kwashe kayan ku ku ɗaga ku ɗaga kahin bainai dai rahamati gabanin zuwa rahama ubangiji subhanahu wataala ba zuwa ruwan sama ke Allah sabu soyayya ta bil adama sai saka ruwa kai tsaye sai ai musu alamomi wanda a kurma ya gano cewa eh akwai hadari wanda an makaho ya gano akwai hadari wanda a tsaye ya gano akwai hadari sai kowa sai ya gano akwai hadari wani bi hadda wanda a cikin daki ma na gano akwai hadari wata rana har shida ma sai an fara sama fita ta fara guduma ta kun kayan ma a tafi ruwan sama duk da ya ta a kwashe kayan ku daga shi yasa ta fara tafi ruwan sama baka da uzuri illa ta wanda aka rika yana nesa ya an ka rika mutu ya rasa wani babu zai yi kadara saboda cikin hadari akwai abubuwan dama Allah ya ce wa yusilu sawa'ika wa yusilu biha man yasha wa yusilu sawa'ika wa yusilu biha Sarki su ce wani su sawa'ika Allah yana aiko awawaki awawaki kun san ciga daban tsawa daban wani su sawa'ika Allah yana aiko awawaki fa bi biha yin yasha Allah ya samar da ita ga wanda ya gada ba za ga awa ta sauka ga wuri sai ka ga aita kuka ta samu itce ko ta samu wani abu Allah ba ɗaukacin sarki ya ce ce wa hum su bil adama yujaduna billahi suna jayya game da al'amarin Allah wa huwa shadidul mihal Allah ne tsani azaba ne ga duk wanda ya kama ubangiji Allah ya kare saboda yan uwa musulmi cikin a cikin hadari akwai abubuwa dama wanda ya kamata bil adama girma Allah wa daukakin sarki subhanahu wa ta'ala ce, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kuma muka saukar daga sama ruwa masu alki kuma masu tsarkakewa أنزلنا من الصحاب الذي ساقته الرياح ما أم طاهرا مطهرا الله يتي من سوكر دقى جرججا نندا إسكا يكوروش muka shayar da ruwa masu tsarki kuma masu tsarkakewa tashrabuna taharuna bihi kuna sha kuma kuna tsarki da shi qal al-qurtubi imam al-qurtubi ya fada wasiqat tahur siga na tahur bina'un mubalagha gini ne na kalma wadda ta kai makwara fi tsahirin wato a cikin bahir ba an ya kuna tsahirin tsahirin sai hukunta ya ruwan da aka saukar daga sama masu tsarki da kuma tsarkakewa su ruwa masu tsarki akwai wanda yake tsarki ne shi ɗaya ya shafe shi kamar ruwan hura kaga ruwan hura suna tsarki amma ba a rolar ko ba gaskiya ba amma ruwa masu tsarkakewa su ne waɗanda su masu tsarki ne kansu ɗahiran fi nafsihi mutahiran ligairi yake kama ilbahari wa ma il'abari wa ma il'oyuni da sauran ruwan da aka ambata duka masu tsarki ne kuma tsarkakewa amma malamai suka ce mafi darajar su ruwan sama don kuna gani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ruwan sama yakan kware damtsansa ya fara mayafinsa ya shigo ruwan sama su jiki shi, sau da jiki sai ya kubar sabon suka siya rasulullahi mun ga ya kaskara ya haka sai ce innahu hadisu ahadin da rabbi waɗanga ruwa sabbi ne yanzu yanzu Allah ya halice su shi ne hadisu ahadin da rabbi yanzu Allah ya halice su ruwa ne masu albarka ruwan sama idan suka taɓi jikin mutum akwai alheri kwaye da kai suna ƙara maka lahiya kamar ce hadisu ahadin bil islam wanda farko shiga musulunci to waɗanda ruwa hadisu ahadin bi rabbihi sabbi ne daga Allah ya halice su yanzu yanzu ka saboda masu cewa wai wai ruwan sama a jina suka can sama babu wani aje sama babu wani babu wata rijiya da kai sama malam ruwan sama da kaga sun fara sauka yanzu sabbi daga wuri Allah ba da kusan sarki babu inda aka zo a dauko su ana ana wasu mutane yanzu na Allah ya halice su to shi malamai suka ce ruwan sama sun yi koɗa ruwa tsalki wasu mu suka ce a a ruwan gulbi saboda hadisin da manzon Allah ya ce suna tambayar annabi inna narkabul bahara wa na'milu ma'ana al-qalil min al-ma'i fa in tawadda'na bihi abisna afana tawadda'u min ma'il bahri sabu suka ce Rasulullah muna hawan teku muna dauke da ruwa yan kadan idan lokacin sallah ya muka yi arwalla da su za mu fi kishirwa shin muna iya arola daga wani teku sai manzan Allah ya ce huwan da huru ma'u ai su ruwan teku ruwa ne masu tsalki walhillu mai husar da kuma halatta ne abin da ya mutu motsa cikin ruwa inda ya dabba ruwan shi yawansa suka ce ruwan teku su mawa tsalki ne na ji wani malami yana magana ya ce ruwan teku suna maganin rashin lafiya ruwan teku suna maganin sammu ko sammu an kai ba in kana wanka wanka da ruwan gulbi kana warke ba Allah ta ba mu ikon gane amma kun ga ruwan sama an kira su ma a mubaraka ruwa masu albarka ruwan sama kenan ana samun albarka da ruwan sama shi yasa akwai wani bawon Allah garin da ya rasa. Allah ta yi mishi rahama da zarar damuna ta fara zai sa a cika mai jarkoki da ruwan sama da su ya ka sha da mata ƙaƙi sannan zai sa a cika mai jarkoki ne da ruwa ya dinga sha na ruwan sama kawai ya ka sha babu ruwa da fiye wata ko ruwan roba ko ruwan gora ko babu ruwa ruwan sama kawai ya kama sha shi su a ruwa ne sai ran da su sai ran da dama su sake dawa ko Allah ka babu ikon gani sai Allah ya ce mun saukar da ruwan sama masu tsarki linuhiyya bihi baldatan maita don murayar ta dalilin waɗannan ruwa ƙasa matatta ta maitar wato ƙasa wata mutu ta bushe haki ya mutu linuhiyya bi hadal matar ardan mai hisan lazar a fiha wala na ba don murayar ta dalilin waɗannan ruwan sama ƙasa wata mutu babu ƙiro cikinta kuma babu shuka cikinta wa nusqiyahu mimma khalaqna Allah ya kuma shayar daga abin da muka halitta an'aman dabbobin ni'ima wa anasiyya kasira da mutane masu yawa wal yashrabu minhu al hayawan wal insan Allah ya kamo saukar da ruwan sama domin dan adam ya sha dabbar ma a haya hayatu kulle hayyin domin ruwa su ne rayuwar duk abin mai rayuwa Allah ta'ala ya ce waje Allah min al kulle shay'in hayy Allah ya ce wa ja'alna muka sanya min al-ma'i daga ruwa kullu shay'in kowane abu hayyin ya zama mai rayuwa da ruwa duk wani abu mai rai yana rayuwa da ruwa ne in babu ruwa ba su mutuwa zai in babu ruwa duk babu ruwa zai in babu ruwa tsuntsu mutuwa zai saboda ka duk abu mai rai yana rayuwa da ruwa ne ko ita tun daga gangani wallahi sai akwai ruwa suke rayuwa Allah mun gode maka akan wannan saboda mutane suna bukatuwa zuwa ga ruwa don ku sha dabbobi ku sha shuka ta sha itace su sha saboda ka da bil'adama da dabbobi da tsuntsaye duka suna bukatuwa zuwa ga ruwa Allah muna godiya gare ka akan wannan gaba sai Allah baka kasan sarki yake wato da gaskiya abin da ke baka mamaki har da kafir ya da ruwa Allah kai su kuma shi Allah shi adda su amma ya bauta wa ubangiji ke saukar da ruwa sai ya kiya da bokaye da malaman duba duka sun sun tabbatar da Allah shi ka ruwa sama dan kai ka san mutum irin ka bai sai ruwa sama ba amma kana ganin wasu masu kanka jeli su suke sauran da Allah eh, ko da hadari ya tafi in ba su a ruwa ba a yi na taɓa jin wani mutum ya ya rantsi da Allah in yi gida ma in hadari ya taso baka baka ba ka ruwa sai ya karmi hadari ya taya ba ruwa a ce arad eh <laughs> kaji manya ya kira wai ya karmi hadari ba a ruwa ya taya sai kuma hadarin ba sai dai a iska dai a wati ya kaga wanga al'amari sai ban tsoro bane duk inda ka ga mutum na irin wanga ka so bara shi yana da confidence cewa yana iya ilmi hadari ba a ruwa ya a kai wallahi malam wannan magana akwai ban tsoro gare kenan suna taka ma Allah burki ko Allah ya niyya abin ce Allah ba a yi wani babu labari ya ce akwai wani akwai wani tsoho can cikin wani daji an ka shirya goge da gori da sauransu sai hadan ya taso ya ce ku tara kuɗin kuɗai ku ta harkokin ku wallahi ba a ruwan ko na wai ko ta harkokin kuma shi ke nan iska ɗaya an kai ba ya haɗa gida da ce wallahi da ce waɗanda su ma Allah gaba suke wallahi Allah dai abin tashi ruwan don mun mun taɓa ganin wasu iyaka wasu iyaka goge suna cikin gogensu ana kiɗin ƙwaya a sakarwa kuma kowa wace so nawa an kai sauraka duk wani mutum in ka ji Allah ya tashi abu ne wallahi ban zai iya tare ba yadda ka sarata in ta hito in ana iya tare ta hannu ya tare hasken rana to yana iya tare abin da Allah ya tashi to Allah ka babu ikon gane sai Allah ya ce wala qad sarrafnahu bainahum hakika tabbas mun buga misalai tsakanin su liyar zafi don wa Allah ya buga misalai iri daban-daban Allah ya buga misali da inuwa Allah ya buga misali da rana Allah ya buga misali da ruwan sama Allah ya buga misali da iska li yazakkaru nafsu wa asu da al-amsal fi hadha al-Qur'an mun buga misalai a cikin wannan ƙwallin nasi ga mutane wa bayyana fi al-hujj wal barahin muka yi bayanin hujjoji da dalilai li yatafakkaru su tunani wa yatadabbaru kuma su dinga la'akari fa aba aktharun nasi illa kufura mafi yawancin mutane suka kiya suka ki ganewa kafin su kawai suke ai abal kasiru min albashar illa juhud wa takzib da yawa daga cikin mutane sun kiya sun ki karfa sai dai kawai musu da kuma karyatawa su ubangiji Allah ya kare wata rana aka wa gudu in ka kiyar da wata rana za ka yadda lokacin da ya dabbata da umarni sai Allah ya ce walau shi ina laba asna fi kulli qaryatin nadira walau shi ina laba asna fi Allah ta'ala ya ce walau shi ina inda mun ga dama inda mun so in ji Allah laba asna fi kulli qaryatin nadira da mun tayar ba kowane gari manzo da kowane gari sai an aiko mai manzo ne kowane gari karan kai ai law aradna lakfafna anka a aba annubuwa da mun so da mun sauwaka maka nauyin annabci ya rasulullah fa tab'athna fi kulli ahli qayyatin nabiyyan nabiyyan yunziru yunziru sai mu tayar ma kowane gari nabiyyan annabi wanda din gargadi walakin khasasnaka bil bi'thi ila jami'i ahli al-ard ijazan laka ya rasulullah sai dai mun keɓance ka muka aiko ka dukkanin mutanen ƙasa baki daya dukkanin duniya kaf ko ba mutane ne ba har da aljannu har da dabbobi da ƙwari duka kai manzon su da ya rasulullah shi yasa annabi ta zama manzanci ne yi waɗi manzanci ne yi dadewa manzancin manzon Allah ya yi gamewa don shi ba mutane ne ba har da tsuntsaye da aljannu ko ba garin makaɗe ba duka yace ma min nabiyyin illa wa yab'athu fi qaumihi khaffan babu wani annabi ko wani manzo ba sai ana aikun zuwa ga jama'a sai kawai ke keɓance yace wa bu'istu ila an-nasi ammatan an aikun zuwa ga mutane baki daya to saboda ka rahama ce ta Allah ta'ala ya aiko manzo Allah da dukkanin halittu baki daya Allah mun gode maka aiko manzo Allah rahama ne gare mu baki daya ku jama'a wa ta'ziman li sha'nika kuma girma ne ga sha'aninka ya rasulullah fa qabil hada al-ilal bi thabat wal ijtihad ko ka fuskanci wannan girma da Allah ya mutu hanyar kai ƙafa da kuma kokari fi da'awati a cikin da'awa wa izhar al-haqi da kuma bayyana gaskiya sai Allah ya tafi kafiri na wa jahiduhum bihi jihadan kabira Allah ta'ala ya ce falatu il kafirin kada kai a kafire kada kai da'a gare su kada kai biye ga kafire ga abin da kira ka zuwa gare shi wajahidhum bihi Allah ya ce ka yaƙe su da shi alqur'ani jihadan kabirin wato jihadi wanda babba ay la tul la tul kuffara kada kai a kafire fi ma da ulaka ilai ga abin kiran ka zuwa gare shi min al-kaffi an aliyat muhayya kamewa daga ambaton gumakan wajahiduhum bil qur'ani ka yaƙe su da qur'ani jihadan kabirin jihadi wanda abu baligan nihayatu wanda ya kai ƙarshen matukarsa la yusahibuhu futurun wanda fatara ko kasala bata bata bukatar shi kenan abin da aka so a gwada wa manzo Allah cewa kada kada ya tsafta ya rike wuta kada shi musu da'a dan da suka ga wuta ta yi fata to ya kamata a so aje aje aje makami ya bauta ma ubangiji shekara guda su ko su bauta ma Allah shekara guda Allah ya ce a ba ya haka to saboda ka yan uwa musulmi mai da'awa bai ta wuta in dai gaskiya yake faɗi tsakani da Allah ba zai ja baya ba ba su ya kamata a ta wuta haka nan a ai kai duk wanda ya gabe da dalili sai ya kawo baki ne dole saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko isa da sako ya ci gaba da yi ya ci gaba da wa'azi har ya kai ana ana fitar da shi matuƙa ki har ya kai ga dai aka ce kai al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum wa la takhshawhum wa khshawni hmm. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Allah maɗaukakin sarki sai da ya ce aliyau mai isan labi na kafaru min dinin yau jima'a ran arfa Allah ya ce yau kam ya isan labi na kafaru min dinin kuma kafirai sun yanke tsammani ga addininku cewa ba za ku bar addininku ba sun tabbatar da wanga addini da kuka riƙa kuka yawa ciki ne daga yau sun yanke tsammani ba za ku saki ba ba za ku ja baya ba sau ka falata ku shawun kada ku tsoron wa shawrukum qura in ji Allah kuma sai ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin duk wata doka an riga an ruhe ta ba a ƙara muku ba a rage muku addinin ku ya riga ya cika wani bai yahudi ya ce wallahi inda suna aka kakamo ga aya da wannan rana sun rike ta ranar idi gare su saboda ba a ce addinin su ya cika wasu suna su addini ba a ce masu ya cika ba duk addinin da aka yi baya malam ba a taɓa cewa an cika shi ba sai dai manzon wannan lokacin ya ce akwai wani annabi nan zuwa zai zai zo addini wanda ya cika muna nawo bai cika ba ta annabi isa sai da ya ce to ku ku sani akwai manzo wanda zai zo zai cika addini ni nawo addini bai cika ba saboda mu bashirin da rasulun ya ati min ba a tismuhu ahmad Ini muku albishir da wani manzo ya a cikin ba'adi yana nan zuwa baya na ismuhu ahmad sunan shi ahmad saboda shi ma addini shi amma manzo Allah addini shi ya ta tsaf saboda duk wani mutum da mai jaye-jaye ya jaye wani abu sabo ya sa cikin addini wallahi ban na fi addinin ga Allah ya cika abu ne tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya malamai suka ce saukar da ita manzo Allah fa ta manzo da duniya kwana ma da ɗaya duniya Allah ya azu yawa ta ko shekara da yi ba saboda ka addinin Allah ta kera ya cika ba a kuma ƙara komi bale wani mai yi mahulki ya ce ai an bashi wani abu ya sa addini bale wani ce ai an bashi wani abu ya gabu da manzan Allah ya bashi wani abu duk wani jaye-jaye na fitowa kansu saboda haka wallahi sai ya fara addinin Allah ya riga ya kasa Allah ka babu ikon gane subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi marad al bahrain wa huwa alladhi marad al bahrain hada Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi marad al bahrain Allah shine wanda ya sako tekuna guda biyu masu makwataka da juna masu ɗamfare da juna tekuna guda biyu ruwansu daban-daban haza azbun furatun wannan masu daɗi ne sannan kuma masu daɗin haɗiya ne shadidul uzubati qadu lil atash min farqi azubati ruwa ne masu tsananin daɗi masu yanke kishirwa saboda tsananin daɗin su in ka sha su gaji kwashi ke na kare ga kabar sai Allah ta halar cewa wa haza milhun ujaji shi ku wannan teku gishiri ne mai zarɗi baligul muluhati murrushidul marati wa teku ne mai bala'in gishiri ko mai tsananin ɓaci amma ruwan sai suka gane wuri guda wa ja'ala bainahuma barzakan sai Allah ya sanya wani shabaki tsakanin su wanda mutane ba su gani ja'ala bainahuma hadizan min qudratihi la yughlab la yughlabu ahaduhuma al-akhar la yaghlibu ahaduhuma al-akhar dayan su bai jaya ɗaya saboda ka ɗan uwa musulmi wannan iko ne Allah duk wanda ya ga wannan tekun sun haɗu wannan tekun sai ka ga wannan ruwa ne daban wannan ruwan shi daban wannan masu daɗi ne wannan kuma masu gishiri ne ko da jirgi ya bugo sun shiga nan sai haka sun sace kuma inda yan uwansu su ma waɗanda haka ne shi na hanka ce wani ɗan ƙwanƙwanto ya ce sai ya game su ya jijjige ya sha saboda bala'i ka so wasu mutane akwai kauɗi malam ai haka nan ko mutum yana gama jijjigewa ya sha ya mutu kasan wasu kwakwanta daga yi saboda ka wa'annan teku da allah ba ɗaukacin sarki ya raba akwai shamakin da ba a gane hajizan waje alabai na huma barzakan allah ya sanya shamaki su dama barzaku shamaki ke ne kama aka ce in mutum ya mutu yana alamul barzak alamul barzak shi ne kaba duniya ba ka lahira mutanen duniya ba su yi da kai amma kuma babu ina su lahira don lokacin zuwa lahira bai ba kenan ina mutum yake yana san barzahu yana san yana jiran lokaci rayuwar barzahu daban take ita ba rayuwar lahira kuma ba rayuwar duniya ba ku sha mafi ke da an raba ka da duniya ba ka sai lahira ba Yanzu duk waɗanda suka mutu suna barzahu suna sun suna jiran dan ba an rufe gift din zuwa lahira dan babu ina su ma lahira ne dama lankaji an ce lahira yinin ƙarshe ke da sai duniya ka tashi da duniya ta tashi iyo tashi to an shigo lahira ke dan duniyar lahira ba su haɗu a lokaci guda sai ba ina fatan mun gane magana ku shi ne Allah ba ɗaukakin sarki ya ce wa ja'ala bayin bar zakan wa hijiran mahajura da shamaki abin shamakan cewa Allah ya raba tsakanin ba su gamewa da yake an gwada min lokaci ya yi kuma ne ya kamata in dakata sai mu tashi wa huwa allazi khalaqa min alma'i mai basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira muna roƙo Allah madaukakin sarki inda mafarta daidai Allah ka bamu da kuskuren mu kuma Allah ka yahi mana Allah muna roƙonka wannan karatu da muke yi kullun Allah ka yadda da muku sa cikin masoyanka ya ubangiji me wannan majalisi muna roƙonka Allah ka yi rahama cikin kabarinsa Allah ka yahi mai kurakuransa Allah mu roƙe ka da sunayenka ka sa mu labarin wannan haduwa aljanna ran tashin kiyama abin da muka buga daidai Allah ka mawa da kuskuren Allah ka yafe muna na roƙonka ya Allah akan muna buƙatar addu'a ya Allah kawo zama lafiya cikin kasar da kamu jihar mu ta kebe tana buƙatar addu'a Allah ya kawo zama lafiya cikin jihar mu ta kebe kasar mu ta argungu tana buƙatar addu'a ya Allah ya kawo zama lafiya cikin kasar mu ta argungu ya ubangiji Allah kai mu na kariya gidajen mu Allah kai mu na kariya masallatai mu Allah kai muna kariya makarantun nan Allah kai muna kariya da hanyoyin mu kai muna kariya da kariya ka ya ubangi samu gama lafiya Allah duk abin da ya wafi wata zo zanna da Allah ka sauka mu Allah ka zukan iyayen mu ka ba ku aljanna wasu ka rage duniya kuma Allah ka sa gama lafiya wannan dama da muke cikin ta akwai barazana cikin dama da bana kwarai amma Allah ko bai gare ka da sauki ne Allah ya kawo da sauki Allah kai mu da kariya duk alherin da cikin dama daga Allah ka ba mu sharukan da a cikin damar daga Allah ya kare mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya kara masu lafiya da sa lafiya ta amfani mu shugabannin mu Allah ka musu jagoranci Allah ka haska musu da tijawo mu Allah ka musu arzikin gamawa lafiya marasa lafiya cikin su Allah ka ba su lafiya Allah mu roƙonka zuri'an malam Allah ya mata albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam ko ta <laughs> ta Allah ta a ta sai ta kawo mai Allah mai Allah Allah ya wata Allah ya wata kawo mai Allah ya kawo ta mai albarka kaji alheri ko